This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. ahmad Hafiz Baballe ne tare da hawa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Litinin uku ga watan Yuni na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga hawa da kanin labarai. Tehran ta buƙaci manzon wucin gadin Sweden da ya gurfana a gabanta sakamakon wani zargi da aka yi mata. An ɗauke wutar lantarki cikin gaggawa a sassan ƙasar Ukraine kwana guda bayan da Rasha ta yi ruwan hare-hare a yankin Donetsk. an samu da jijiyoyin wuya a jiya lahadi yayin gudanar da zaɓe a ciki da kewayen sabiya kanin labaran kenan a cikin shirin namunan za ku ji cewa gamayyar kungiyoyin kwadago a najeriya sun zindima yajin aiki aiki ya fara sha biyu na dare na ranar lahadi wayar safiyar atanin yajin aiki sai illa masha allah sai an cimma yarjejeniya bayan za ku ji matsayar gwamnatin najeriya kan barin 'yan kasar su ɗauki makami don kare kansu daga 'yan ta'adda da ke kai musu hare-hare muna aiki na samun technology wato kimiyya na yadda za a kare garuruwan nan wanda za a ga mutanen kafin su zo su ta da gari an gano su da wuri an ɗauki mataki. Kama kowace ranar litinin yau ma muna tafa da shirin ciki da gaskiya da sarfil hashim gumal ya shirya kuma zai gabatar inda shirin na wannan makon zai ci gaba da kawo muku batun kwakulewa wani matashi ido a jihar sokoto amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. Tehran ta bukaci manzan wucin gadin Sweden da ya gurfana a gabanta sakamakon wani zargi mara tushe balle makama da ya yi cewar ma'aikatar harkokin wajen kasar a jiya Lahadi bayan da hukumar leƙen asirin da ke Stockholm ta ce Iran na amfani da cibiyoyin aikata laifuffuka a cikin ƙasar ta Scandinavia wajen kaiwa Isra'ila hari. mataimakin babban shugaba mai kula da yankin kudancin turai a ma'aikatar harkokin wajen kasar ne ya nemi gurfanar jami'in na diplomasiyar sweden a gaban shi kamar yadda ma'aikatar ta wallafa a shafin sadarwar zamani na x da aka sani da twitter a baya tun a ranar juma'a ne dai ofishin jakadancin iran da ke birnin stockholm ya karyata zarge-zargen na cewa tehran na daukar kungiyoyin aikata laifuffuka aiki domin aikata ta'asa akan muradin isra'ila a kasar ta sweden a jiya lahadi aka ɗauke wutar lantarki cikin gaggawa a sassan kasar ukraine kwana guda bayan da rasha ta yi ruwan hare-haren jirage marasa matuki har guda ɗari da makamai masu linzami a kan cibiyoyin samar da makamashin kasar ta kuma ikirarin kwace yankuna a gabashin yankin donetsk na kasar ta ukraine akalla mutane 19 ne suka ji rauni a gagarumin hare-haren na ranar asabar rashin wadatacciyar kariya ga sararin samaniyarta da damar gudanar da gyare-gyare a kan cibiyoyin makamashin ukraine a 'yan makonnin nan yasa akan dole kif ta rika daunin wutan lantarki a fadin kasar domin cike gurbin karancin wutar na lantarki a yanayi na bazara da ake fama da zafin rana da ma na tsananin sanyi a lokutan hunturu a jiya lahadi rasha ta yi ikirarin karbe iko a ƙauyen umaske a yankin da a da can baya ta mamaye a donex yayin da take ƙara kutsa kai a yankunan sumi da chernihiv na arewacin ƙasar ta ukraine an samu wuta da jijiyoyin wuya a jiya lahadi yayin gudanar da zaben ciki da kewayen sabiya da aka gudanar a manyan birane da garuruwa inda masu rike da iko ke neman karawa da bansu makuba a kasar ta balkan wadda ta kasance 'yar takara na zama mamba a kungiyar tarayyar turai an samu rahoton aikata ba daidai ba a babban birnin kasar belgrade da birnin novi sad da ke yankin arewaci inda kungiyoyin 'yan adawa suka ce jam'iyya mai mulki sabian progressive party ko sns ta shirya wuraren kada ƙuri'a a yayin zaben na jiya lahadi masu sa ido kan zaben da suka fito daga cibiyar bincike da tabbatar da gaskiya wadda ba ta gwamnati ba ta shigar da koke da dama kan irin laifuffuka da aka yi zargin an aikata na shirya wuraren zaɓe na bayan fage sayan ƙuri'u da keta dokar ayyukan sirri da kasancewar mutanen da ba amince da su ba a wuraren kaɗa ƙuri'a zaben da aka gudanar a da ya sake lalane bayan da rahotanni suka biyo bayan na tafka ba daidai ba a yayin zaben watan disambar bara da ya na tashin tashinar siyasa da zarge-zargen cewa jam'iyyar shugaba alexandra vuvik ta sns ta yi a ringizan ƙuri'u ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc toma An jima kaɗan Hauwa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. A litinin ɗin nan gamayyar ƙungiyoyin kwadagon Najeriya ta NLC da TUC ke aukawa gagarumin yajin aiki na sai baba ta gani. Wannan ya biyo bayan rashin cimma matsaya da sashen gwamnati kan ƙarin mafi ƙarancin albashi da janye ƙarin farashin wutar lantarki. Daga Abuja ga rahoton da wakilin munasira da mail Hikaya ya aiko mana. zaman da gamayar kwadagon ta yi da shugaban majalisar dattawan najeriya goswell akfabio da sa bakin majalisar wakilai bai cimma nasarar dakatar da tafiya yajin aikin ba akfabio ya ce za su ci gaba da roƙon 'yan kwadagon don su sauya matsaya shugaban kungiyar kwadago ta tuc comrade festus osipo ya ce sun yanke matsayar aukawa yajin har zuwa lokacin da gwamnati ta saurari bukatunsu mukaddashin sakataren tuc hassan salihu anka ya ce ba ja da baya ga yajin aikin ba a dai samu tabbacin mafi karancin albashi bai yiwu ba abin suka bayar mu ba mai da shi ba dubu sittin suka bayar ke ba zai masu ma biredi ba mataki dama mun hada musu tun ɗaya ga wata ranar ma'aikata mun ce musu daga lokacin zuwa talatin ga wata in dai har ba a jeje ne aka gama harakan daidaita albashi ba za mu shiga yajin aiki kuma da maganar wuta wannan ya biya kaza wannan kuma biya kaza mara karfi ya biya kaɗan wanda yake da karfi ya biya da yawa ya zama cin kasar mu ana nuna bambanci kaga ba daɗi aiki ya fara sha biyu na dare na ranar lahadi wayar safiyar attanin yajin aiki sai illa masha Allah sai an cimma yarjejeniya. Nan take shugaban kungiyar raya yankin Arewa maso gabas Abdulrahman Kwacham ya caccaki matsayar 'yan kwadagon da yake ganin dan muradun kashin kai ne suka dau matsayar tafiya yajin aikin. Kuma mu al'umma ba za mu goyi bayan su ba ko kaɗan don yanzu idan aka ce an ƙara ma ma'aikata kuɗi to fa ba ruwansu da talakawa talakawa su sani ba ruwansu da su da wahalar da suke sha'a'a a'a su ka sun samu biyan bukatansu a kullum haka suke tafiya a Najeriya me yasa ana kashe mutane a zamfara sokoto kebbi ana kashe mutane a maiduguri ana kashe mutane a neja duk wa'annan ba su fita sun yi zanga-zanga don su ce suna kare talakawa hakkin su ba idan gwamnati ta yadda za ta kara musu kuɗi albashi gwamnati ta sauke ma'aikata ta yi bincike akan ma'aikata sauke ma'aikata 50% muna goyon bayan wannan ba don su aka yi Najeriya ba ai Najeriya don talakawa ne don haka yana da kyau su dinga dubawa su dinga hurawa suna duba bakin gatari wani goro yake sayarwa goro da yake sayarwa na ko dubu biyar bai kai akan bakansa ba zai ci zai sha ba mai ciyar da mutum banda Allah Dr. Yunusa Tanko na jam'iyyar Kwadago Leba ya ce ce rashin tsarin gwamnatin tinubu ya sa rayuwa na neman gagarar talakawa da haka biyan karancin albashin ma zai dan rage matsalar ce kawai a maganar warkila ko ana tafiya daidai ko ba a tafiya daidai ko kuma a tafiya a gurgunce to wannan shine 'yan najeriya sun ce ba su san cewa ana biki ba sai sun gani a ƙasa to yanzu kan sun gani a ƙasa da suka gani a ƙasa rashin yadda cin hanci da rashawa ba a tabbatar da cewar ko ana cikin wani demokradiyya ma ko kuma babu ita ba to duk wa'annan su ne kalubalen abin da ke damun 'yan najeriya a yanzu amma kuma gwamnatin ba ta da alƙibla yayin da gwamnati ke amincewa da biyan naira dubu sittin wato kasa da rabin dalar amurka yan kwadugon na bukatar naira dubu dari hudu da saba'in da bakwai ne wanda hakan ma saukowa kasa ne daga bukatar naira dubu dari shida da goma sha biyar nasura da ma'ilika murar amurka daga abuja najeriya A gaida Nasiru Adamel Hikaya ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga hawa ta da labaran duniya kashi na biyu. A ranar Lahadin nan masu kada ƙuri'a a Mexico suka je rumfunan zaɓe domin zaben sabon shugaban ƙasa da ake shirin ganin abin mamaki inda ake sa ran ɗaya daga cikin mata 'yan takara biyu ta zama mace ta farko da za ta shugabanci ƙasar. a wani zaben sharar fage da aka gudanar a ranar jajibirin kada kuri'ar yar takarar jam'iyya mai mulki claudia shanbom tsohuwar magajiyar birnin mexico kuma masaniyar ilimin kimiyya ta samu nasara da kashi 17 daga cikin 100 kan babba abokiyar hamayyarta zachel galvez shanbon mai shekaru 61 a duniya ta shaida manema labarai kafin ta zarce zuwa wata mazaɓa da ke babban birnin ƙasar mexico city cewa wannan rana ce mai cike da tarihi kuma tana cike da farin ciki inda ta yi fatan allah ya ja da ran demokuraɗiyya bayan kammala kada ƙuri'arta. namiji ɗaya tilo da ke cikin jerin 'yan takarar george alvarez menez ya kasance a baya ƙware a ƙuri'ar da aka kaɗa. a zaben da aka gudanar a jiya lahadi a puerto rico dan jam'iyyar wakilai jesus manuel ortiz ya doke abokin takararsa sanata warren zaragoza a zaben fidda gwani na takarar gwamna da jam'iyyar su mai farin jini ta democrat ta gudanar wadda ke neman dawowa akan madafan iko a babban zaben kasar da ke tafi zaragoza ya amince da shan kaye bayan da ya tashi da kashi 38 daga cikin 100 na ƙuri'un da aka kada yayin da abokin karawarsa ya tafi da kashi 62 daga cikin 100 na yawan ƙuri'un duk da dai sama kaɗan da kashi 60 daga cikin 100 na ƙuri'un ne aka kidaya a halin yanzu dai gwana pedro parlesi na iya wuya a fafatawar da yake yi tsakanin shi da 'yar majalisar wakilan puerto rico jennifer gonzalez a zaben fidda gwani da sabuwar jam'iyyar new progressive party ta shirya 'yan takarar biyu dai sun taba fafatawa a neman kujerar shekaru hudu da suka wuce inda gonzales din ta bayyana aniyarta na sake kalubalantar pelosi a farkon watan disambar bara a gaida hawa sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla A ci gaba da kawo muku hira ta musamman da ministan tsaron Najeriya Muhammad Badar Abubakar kan matsalolin rashin tsaro da sauran batutuwa da suka shafi tsaro. Shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Aliyu Mustapha Sokoto ya tambaye shi ko zuwa nan gaba za su bar mutane su ɗauki makami don kare kansu daga hare-haren 'yan ta'adda sai ya ce. bana jin zai kai ga haka da yadda ubangiji domin yanzu muna aiki na samun technology wato kimiyya eh. na yadda za a kare garuruwan nan wanda za a ga mutanen kafin su zo su ta da gari hmm. an gano su da wuri an ɗauki mataki eh, excellency sau da kakan ji mutane na sun ji harkokin abubuwan da ke faruwa irin su mali burkina faso niger juyo mulki da sauransu sai ka ji ana magana cikin najeriya me tunanin ku game da yiwuwar sake juyin mulki a kasar nan ah, babu wannan magana najeriya ta fi karfin haka a yanzu babu kun tabbata ba dalilin da zai sa tabbatan ma babu mutane kan ce wahala ke janyo sa a yi juyin mulki ba ka jin wahalhalun tattalin arziki da mutane ke ai Nijar ba wahala ba ce in wahala ce da an yi dacen a baya da ba za a taba yin mulkin demokradiyya ba in ka tuna mamadu yusuf ya yi shekara goma yana mulki mm-hmm. babu abin da ya faru mm. to kuma in ka duba abin da ya faru yanzu ba za ka ce wahala ce ta saba amma sanar ya za a ce ba za ta iya ba tunda ba san tunanin da wasu suke yi ba najeriya babban ƙasa ce kuma ana abin da ya kamata gwargwadon iko eh, kwanan baya muke jin an ce bayan da aka kori sojojin amurka daga Nijar da kuma na faransa ana tunanin a kawo su a girke su a najeriya me gaskiya wannan magana a ba gaskiya ba ne na ɗaya dai ba masu tambaya ba kuma na biyu ka ji bayanin shi ministan labarai eh. ya yi minister of information ya yi bayani cewa gwamnatin tarayya ba ta shiga wannan magana ba kuma babu ita jita jita ce ake hadawa excellency watakila ziyarce-ziyarcen da shugaban najeriya ke zuwa faransa ne mutane ke ganin ko yana ɗasa da shugaban faransa kila ya bari faransa ta roƙa a girke mata sojoji na saboda kasashen yammacin nan suna buƙatar sojojinsu a kasashen afirka don su rinka kullum musu da bukatun idan ka ɗauki tarihi mai girma shugaban ƙasa ka san ɗan kishin ƙasa ne ba abin da bai ba kan demokrasi da yiwuwar najeriya ɗaya wai me alaƙa shi da shi wannan wannan dangantakarsa da shugaban ƙasar faransa ba ta da wani tasiri akan a yi wani abu da ya saba bukatun mutanen najeriya ka san najeriya ingila ta mallake ta ba faransa ba shi yasa mutane ke cewa wai bin hada tunubu da faransa ne kan bini bini yana faransa bini bini bini yana faransa to kafin da ya zama shugaban kasa yana zuwa faransa eh. to kuma dan ya zama shugaban kasa ba zai daina zuwa faransa ba so fita niger da mali da burkina faso daga cikin ecowas ta yaya shafi yakin da ta'addancin da da ake haɗa kai da su ana yi a can kan iyakokinsu na nijar dinnan da sauransu to gaskiya ne ka san muna da haɗaka lake chad da niger da chad da kamaru da nigeria da benin amma benin dai bata fara shiga yakin ba so muna da wuri hudu da ake aikin mm. yakin yanzu haka muna yin yakin da ake kira lake sanity 2 na kakkaɓe sauran barbashin Eh, 'yan ta'addar niger a wannan karan bata shiga ba amma ana ta magana na yadda za a shiga a aiki tare ministan tsaron najeriya muhammad badar abubakar kenan a hirarsa da aliyu mustapha sokoto kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc kan mitoci 16 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar ta BOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiyar har kullum kan bukarin take haƙƙin dan adam. A yau ma muna kan batun bawan Allah nan Umar Muhammad wanda wasu miyagu su kwakwale wa idanu a shekarar 2006 ku biyo mu cikin shirin suna na sarafil hashim gumel shirin ciki da gaskiya yana jihar sokoto yankin karamar hukumar wamaku don bin kadin umar muhammad wanda tun yana da shekaru shida a rayuwa aka samu wasu miyagu su kwakwale mishi idanu kuma ci ikon allah ya yi rayuwa ba idanu ya karatu har yanzu yana gaba da sakandare idan watakila mai sauraro na biye da shirin a makon da ya gabata umar ya fama ba mu labarin abin da ya faru da shi lokacin yana da shekaru shida a rayuwarsa a yau umar zai ɗaura ba mu labari a daidai lokacin da ya farfaɗo kuma ya kama hanyar neman taimako don shi kansa bai gama tantance halin da yake ciki ba ko abin da ya faru da shi ba. aka je aka zo da mahaifina aka eh, ɗauke ni aka samu jami'in tsaro guda ɗaya sai aka tafi da ni asibiti bayan an kai ni asibiti a ranar da aka kai ni asibitin ina can asibiti wuraren da yamma shi wanda ya aikata abun tun da dama mazauni ne nan cikin unguwa haka ka san shi sosai a na san shi gaskiya isa ne lokacin sunan shi haka sunan sa isa eh sunan sa isa shi bari ka bu mamuni ah, shi isa nan menene babban mutum ne a lokacin a gaskiya babban mutum ne a lokacin tunda ah, mutum ne wanda a lokacin da gaskiya ba zai kasa bani shekaru ashirin ba zuwa ashirin da wani abu ana girmama shi shine a yi wannan aika aikar kwarai da gaske an saba da shi a nan cikin unguwa saboda ba unguwar su bane nan amma yakan zo nan saboda suna da gonaki a nan kusa ga unguwar mu da suke nomawa to shi gaskiya duk a cikin shi da ke noman wannan gonakin ya fi sauran unguwar shigowa cikin unguwa ya nemi wasu abubuwa ko ruwa ko wani abu dai ko abinci da sauransu da na saya haka to in ya zo kuma sai zauna cikin mutane a tafiya da shi haka in fact dai eh, a nan cikin wamakon ne eh a nan karamar hukumar wamako ba wata unguwa da ake ce ma gidan dare eh gidan dare eh inda inda inda branch na bishin FM yake yanzu nan ba a nan Sokoto eh a nan abin ya faru eh kwarai da gaske a nan wannan unguwa ce abin ya faru to muna ji yawwa so da aka zo aka je asibiti a ranar to saboda dai wasu yuka dai eh, sai zamto cewa zuwa da yamma dai sai gashi kawai ya zo irin da bakin shi ma yake fada a ranar nan cikin unguwa haka suna tare da wani bawan Allah da ake ce masani to mm. sai sun suna zaune sai yake ce masani wallahi shi dai yau ya kasa samun tsawon a rayuwar shi misali ya ce mishi me yake faruwa ya ce mishi don a ranar abin ya riga bayyana cikin unguwa cewa ai Umar na ta asibiti an same shi kuma an kwakwale mishi idanu wurin dai kamar unguwa kaga irin wancan lokaci ba kamar yanzu ba unguwa kusan diddai ta zama kamar silent saboda ana ta yin abu haka da irin yanayin da abun ya faru wancan lokacin to sai to cewa sai yake taimake ko abin da aka ma yaron nan ne yasa ka ji jikin ka ya mutu da sauransu wallahi bude bakin sai yake taimake ai wannan yaron da ake kwakwal miran wallahi shi ne shi kai isa idan wasa kake yi ka san irin abin ba a wasa da shi fa yake mishi wallahi ka san wa ake ce wallahi ya ce Allah ya ce wallahi ni kai ne ya ce wallahi ni kai ya nufa da aka kai asibiti ɗazu ne ya ce wallahi shi ana haka dai kawai sai shi san marin shi sanin sai ya shauta haka ya ɗanyi kuwa haka ya kira jama'a ya ce a zo ga wanda ya ma umar wannan aiki na cikin idanun shi da aka yi mutane da suka zo haka yi kokarin dai irin ɗaukar doka dai a hannu haka sosai zama gabata na unguwa suka hana ka ce gaskiya bai kamata ba a bari a kai shi ga jami'an tsaro wanda a lokacin da aka kai shi ga jami'an tsaro bayan an kai shi aka fara bincike akan ya abin ya faru ni lokaci yana can asibiti ana ana kula da lafiyata so aka fara bincike dai akan ya aka yi da tunda wannan aikin kamar ba zai ake shi kadai aikata shi ba don ko asibiti da haka ne su likitoci sun ce gaskiya duk wanda ya yi wannan aikin kwararre ne domin yanayin yadda aka ce idanu, su akwai kwarewa cikin abin kamar sun riga sun saba ma da irin wannan aikin haka ba hmm. aka zo ah, aka fara bincike bincike bincike da sai ce gaskiya ba shi kadai ba ne. so eh, akwai abokin aikin shi ma abokin aikin da nashi na nan gari yana gari yanzu haka aka fara bincike abokin aikin ko da ya ji cewa ga isa riga an kama shi yana hannu sai abokin nashi aikin nashi a lokacin shi ya gudu aka zo kusan wata uku zuwa hudu da nan tsaro suna neman shi a nan najeriya da gaskiya a lokacin ba a samu kama shi ba to bayan an yi wannan haka sai aka amfani da wata hikima a lokacin sai aka sanarwa a rediyo cewa ai wanda suka aikata wannan abun an yafe musu saboda haka baban mahaifin mahaifin yaro ya riga ce shi ya riga yafe wannan abin da ya faru shi mahaifin a lokacin gaskiya haka ya nuna cewa kamar shi bai da akan abin mutum eh. wannan san da aka ci jaririn dama yana ɓoye kawai su ya dawo tunda ya ji an ce ai kamar abin an riga an yafe to dama dai hikima ce ake amfani da ita domin a samu a kama shi eh. bayan ya dawo akwai wani yana a nan gida samu labarin cewa ai gashi wannan ɗayan abokin aiki isa ya dawo to shi dai jariri sunan shi Mm. sai yawa to yayan noma gaskiya a lokacin ma da hannun shi da shi da abokin suka je hannun gida irin bayan sallah su ba suka same shi hannun gida cikin gida suka kamo shi suka je suka mika shi ga jami'an tsaro to ana haka dai shi ma jariri ya nuna cewa to abin nan fa ba su kaɗai ba ne gaskiya akwai sauran mutane da aikata aikin nan tare akwai ɗayan abokin su shi kuma sunan shi sanusi shi sanusi abin da ya sa shigo cikin kes ɗin a kan magana ta kwakwalen idanu shi ne musu magana kan in suka kwakwalo idanu zai kai su wurin boka bokan da zai musu aiki da wannan idanun irin nasu na kwaltism haka harkar zafe-zafe to eh, aka ji aka kamo sanusin shi ma bokan aka ji aka kamo shi aka zo da shi to a lokacin da sai zan an fara tafiyar da shari'a ta fara tafiya daga nan magistrate court aka fara kes ya fara tafiya ana zai tsaka ga gudanar da kes in sai nan magistrate court suka yanke hukuncin cewa wata wata mai shari'a haka yanke hukuncin cewa ta ɗibi musu shekara biyar biyar gidan yari a su hito to da aka yi wannan ne sai aka shigar da afil akan cewa wannan gaskiya jojin da dai su gaskiya bai yi ba tunda magana ce ma ko jiya ma ba a shigo da ita ba sannan a yi maganar cewa shekara biyar an prison a cikin mutane abin ba su yi ba sai aka yi afil zuwa shari'a court daga shari'a court ne ma sai aka yi magana cewa to ai ya ma kamata a yi maganin makon fitin tunda ana magana ta kis ma ba a shigo da consumpting ba ya kamata a shigo da consumpting to aka shigo da consumpting wa eh, min wace kalma kake amfani da ita yanzu eh consumption wato kaman diya kenan <laughs> oh compensation okay okay nam compensation okay compensation yawa eh, eh. yawa so sai ake yi magana shi consumption in amin eh so ake yi magana na diyan so a lokacin na ga in ban manta ba akan cewa naira miliyan goma sha ɗaya da dubu ɗari ɗaya da tamanin da bakwai da su ɗigagga. Kai eh, su ne a idanun idanunka biyu. Lalle su ne a kai idanunka biyu a 2007 ne ko lokacin da yake abin ya kai shekara ɗaya kaga shekarun suna ɗan da yawa ba kaman yanzu ba tun da kaman ilewa yanayi na diyan yana canza ne wancan lokacin da aka aka yanke su kuɗin ita diyan. So da aka zo aka yi wannan matsayin ana saka da haka dai hayi wajen sai aka afil aka je wata kotu da take nan cikin karamar hukumar mu ta mulkin mako wata wata ita ma kamar shari'a kwarci haka aka je aka ci gaba da kisa na wurin to ana cikin wannan kotu ana wannan shari'a wannan kotu ne sai suka bayyana da sunan wani dan siyasa a nan jihar Sokoto wanda fitattun dan siyasa ne gaskiya a lokacin ma su akan cewa ai su gaskiya tuntuni ma dai ba su yi magana bane kawo amma dai shi yasa su wannan aikin gaskiya wato sai mun to an samu shi wannan babban ɗan siyasan shi yake eh. amfani da idanun ah, yara yana tsafi-tsafi eh. saboda siyasa yawwa haka suka ce ba suka ce wannan aikin gaskiya shi ya sa su domin dama harkokinsu ne irin wanda suka saba yi tare da shi suka bayyana hakan a ita wannan kotu to ana haka sai zan shi ma shigo da shi cikin kesin. daga nan an gudanar da shari'a inda ƙarshe aka yanke wa waɗanda ke da hannu a lamarin ɗaurin shekaru biyar biyar a gidan gyaran hali to sai dai bawa maganar biyan diyya ko wani abu mai kama da haka yaya ga umar salisu muhammad shi ma ya fara faɗa wannan fili irin fa'itashin da suka shiga tun lokacin da mummunar kaddara ta faɗa kan ɗan uwansa tare da neman taimakon gwamnatin jihar sokoto gaskiya ne abin da muka so muna so a taimaki rati yanzu haka wala yana yana ya shiga jami'a su wallahi abubuwan karewa da kayawa mu kan mu ga namu ɗawainiya wallahi ga kuma ga yana da matsalar rashin lafiya saboda idanun nashi da sun kai mai wannan abin koyo shi tayan ana kai shi asibiti saboda ana ana tidikin da irin akwai wani magani saboda irin wata ga irin suka dinga yin shi dole sai an kai shi asibiti an bude irin an wanke sannan akwai su magunguna da aka rubuta mishi duk wata ce an mishi haka na wala sannan muna cikin da kuɗi sosai wannan wurin sannan kuma ga makaranta ce wallahi babu mai taimaka mana in ba Allah ba muna son gwamnati ta taimaka in akwai da za a yi ya Allah don annabi mu ba wai sai an yi wani kis da a'a muna so a taimaki rayuwa ta dai. masu sauraro idan allah ya kai mako mai zuwa zamu ji kiran da umar muhammad zai yi ga mai girma gwamnan jihar sokoto kan abin da yake bukata daga gwamnatinsa a wannan hali da ya tsanci kansa cikin rayuwa masu sauraro ma wani sabon shiri mako mai zuwa idan allah ya kai mu yanzu a madadin nasara da mai kaya da ya taimaka wajen kawo muku wannan shirin ni sarfil hashin gumul ke cewa mu kasance lafiya A gaida Sarfila Hashim Gumel, yanzu kuma ga wannan sako. Masu sauraro albishirinku. damar da kuka daɗe kuna jira ta samu. Haka ne Maryam, babban albishir ga masu son kiran waya su ba da gudunmuwa kai tsaye a shirye mu. Daga ranar Litinin 27 ga wannan watan na Mayu, za mu sake maido da filin kiran waya don ba ku damar bayyana ra'ayi da kuma neman bayanai kai tsaye daga ƙwararru da za su rinka shiga shirin. A tare shirye mu na dare a ranakun Litinin zuwa Juma'a. domin samun damar ba da gudunmuwa ga shirin. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili. Bari na sake maimaita lambar da za a kira biyu sifili biyu tara takwas sifili 6850 kada a manta a fara matsa alamar tarawa wato plus da ɗaya kafin sa waɗannan lambobi. Banda haka kuma za mu kawo muku rahotanni na musamman da hirarraki akan ayyukan gwamnatin shugaban Najeriya Bola Tinubu da ke cika shekara guda kan karagan mulki. Muryar Amurka duniya a tafin hannunku. Yanzu kuma sai labarai amma a takaice. To Muhammad a takaice Tehran ta bukaci manzon wucin gadin Sweden da ya gurfana a gabanta sakamakon wani zargi mara tushe balle makama da ya yi cewar ma'aikatar harkokin wajen kasar a jiya Lahadi bayan da hukumar leƙen asirin da ke Stockholm ta ce Iran na amfani da cibiyoyin aikata laifuffuka a cikin kasar ta Scandinavia wajen kaiwa Isra'ila hari. a jiya lahadi aka ɗauke wutar lantarki cikin gaggawa a sassan ƙasar ukraine kwana guda bayan da rasha ta yi ruwan hare-haren jirage marasa matuki guda ɗari da makamai masu linzami a kan cibiyoyin samar da makamashin ƙasar ta kuma ikirarin kwace yankuna a gabashin yankin donetsk na ƙasar ta ukraine akalla mutane goma sha tara ne suka ji rauni a gagarumin hare-haren na ranar asabar rashin wadatacciyar kariya ga sararin samaniyar ta da damar gudanar da gyare-gyare kan cibiyoyin makamashin ukraine a 'yan makonnin nan ya sa akan dole kif ta rika daunin wutar lantarki a fadin ƙasar an samu tada jijiyoyin wuya a jiya lahadi yayin gudanar da zaben ciki da kewayen sabiya da aka gudanar a manyan birane da garuruwa inda masu rike da iko ke neman karawa da bansu makuba a kasar ta balkan wadda ta kasance 'yar takara na zama mamba a kungiyar tarayyar turai an samu rahoton aikata ba daidai ba a babban birnin kasar belgrade da birnin novi sad da ke yankin arewaci inda kungiyoyin 'yan adawa suka ce jam'iyya mai mulki sabiya progressive party ko sns ta shirya wuraren kada kuri'a a yayin zaben na jiya lahadi a ranar lahadin nan masu kada guri a mexico suka je rumfunan zaɓe domin zaɓen sabon shugaban ƙasa da ake shirin ganin abin mamaki inda ake sa ran ɗaya daga cikin 'yan takara mata biyu ta zama mace ta farko da za ta shugabanci ƙasar to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci kafin mu sallama da ku sashen hausa na murya amurka na miƙa saƙon ta'aziyya ga wakilinmu na jihohin sokoto da kebbi muhammad nasir bisa rasuwar mahaifinsa muhammad bello abbas Allah ya ji kansa da rahama amin. Yanzu a madadin Hauwa Sharif da ta taya ni gabatarwa sai kuma Dadi Balawe da ya daidaita mana sauti kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.